ita fa innahu idza aqarra ya sa nan ba an yi tsallake ko laisu bi asnamin fajawilhu bima taqaddama ai bi anna kulla man abada ghairillah dukkan wanda ya bautata wa nan Allah faqad ja'ala ma'budahu wasanan to wannan abin da yake bautawa ko menene ya sanya shi gunki fa ayu farqin baina man abada al-asnam wa abada al-anbiya menene bambanci tsakanin wanda ya bauta wa gumaka da wanda ya bauta wa annabawa wal auliya ko ya bauta wa waliyai ba bambanci idan annal jami'a la yuguni shay'an an abidihi da annabawa alaihi salatu wassalam da waliyai da kuma gumakan ba wanda zai iya amfanar da wanda ya bautata masa amma Allah yana amfanar da duk wanda ya kadaita shi da ibada subhanahu wa ta'ala fa in qala haula wato ma'ana fajawizhu bima taqaddama wato sai ka ba shi amsa dangane da abin da ya gabata fa innahu idza aqarra ya sa lamba Yakulu yana cewa fa innahu ai hadal qa'ilu ai shi wannan mai magana ya alamu annal mushrikina ai yana sane da cewa su mushrikai kada aqarru bir rububiyya sun yadda sun tabbatar da cewa Allah shine mahaliccin kowa da komai wa anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbu kulli shay'in shine mahalicin kowanne abu shine ubangijin kowanne abu wa khaliquhu kuma shine mahalicinsa wa malikuhu kuma shine mai mulkinsa walakinnahum abadu hadhihi al-asnama sai dai sun bautata wa wayannan gumaka min ajali an tuqarribahum ila Allah zulfa domin su kusantar da su zuwa ga Allah wa tashfa'u lahum sun bautata musu domin su cece su a wurin Allah faqad aqarra bi anna maqsudahum ka maqsudihi sai ya tabbata sai gashi ya tabbatar da kansa manufar wa'ancan mushrikai shi ma shine manufarsa wa ma'a zalika lam yanfa'uhum tare da hakan wannan abin da suka yi bai amfane su ba hazal li'tiqadi wannan abin da suka kudire a zuci kama sabaka kamar yadda ya gabata fa innahu idza aqarra أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله Ai mushirikan maka sun tabbatar suna ما shaidawa da rububiyar Allah ga baki ɗaya ga Allah cewa Allah shine rabbu shine mahalicin kowa da komai wa annahum ma aradu mimman kasadu, illa shafa'a ba komai suka yi nufi ba dangane da waliyai da salihan bayi suke bautata musu face dan su cece su a wurin Allah walakin arada wato an yufarrika na fi'ilihim wa fi'ilihi ma zakarahu sai dai yana so wato ya bambanta tsakanin aikin su mushrikan makka da aikinsa dangane da abin da ya fada bayan duk abu ɗaya ne fazukuru wato ma'ana fazukur lahu sai ka ambata masa annal kuffara minhum man yad'ul asnama daga cikin kafirai akwai wanda yake bautar gumaka wa minhum man yad'u al-awliya'a daga cikin kafirai akwai mai bautar waliyai allazina qala Allahu fihim wanda Allah ya faɗa dangane da lamarin lamarinsu ula'ika allazina yad'una su ne waɗanda suke bautatawa koma bayan Allah yabtaguna ila rabbihimul wasila kuma suke neman waɗanda suke bautatawa dinnan su zame musu tsani a wurin Allah ayyuhum aqrabu da wanda yake bautata wa Allah shi shi kadai da kuma wanda yake neman kamun kafa a wajen kama kafan nan kuma yake bautata wa wani Allah wane ne yake kusa da daidai wanda yake bautar Allah shi shi kadai subhanahu wataala shine yake akan daidai wa yad'una Isa Isa ibn Maryam suna bautata wa annabi Isa dan Maryam wa ummuhu suna bautata wa mahaifiyarsa Maryam wa kad qala Allah ta'ala mal masihu ibn Maryama illa rasulun annabi isa bai zama ba face manzo ne kada khalat min qablihi rusulu manzanni sun shuɗe kafin shi wa ummuhu siddiqa kuma mahaifiyarsa mai gaskiya ce kubutacciya ce ga barin abin da ake zarginta da shi na zina kamar yadda ummina aisha ana ce mata siddiqa bintu siddiq radiyallahu anha kana annabi isa alaihi salatu wassalam salam da mahaifiyarsa Maryam sun kasance ya akula ne ta'ama suna cin abinci kenan tunda suna ci suna sha cancanci bauta ba onzur kai mai karatu ko mai sauraron karatu duba kaifa nubayyinu lahumul ayati yadda muke musu bayanin ayoyi filla filla dalla dalla kamar rana sun manzur sannan kuma ka duba anna yufakuna yadda wato suke ƙirƙirar ƙarya suke jinginawa Allah ta yadda suke haɗa bautarsa da ta wani a tabuduna shin yanzu kwarin ka bautata wa min dunillahi koma bayan Allah ma la yamliku lakum darran wala naf'an wanda ba zai iya mallaka muku amfani ba ko ba zai iya ture muku cuta ba wallahu huwa samiul alim Allah mai ji ne ga maganganun bayansa masani ne kuma dangane da ayyukansu qauluhu fazkur lahu ka ambata masa ila har zuwa ƙarshe jawabu ƙaulihi fa innahu idza aqarra annal al-kuffara ila ya'ni fadhkur lahu anna ha'ula'i al-mushrikina haqiqa wa'annan mushrikai minhum man ya'bu man yad'u al-asnama akwai wanda yake bautar gumaka li talabi shafa'a yana bautar ne domin neman gumakan su cece shi a wurin Allah kama anta kazalika muwafiqun lahum kamar da kai ma haka ka dace da su fil maqsudi a wajen manufa wa minhum man ya'budu al-awliya akwai mai bautar waliyai kama anta kazalika kamar da kai ma kake yi muwafiqun lahum fil maqsudi wal ma'budi ka dace da su wajen manufa da kuma abin da ake bautatawa kuma bayan Allah wa dalilu annahum yad'una al-awliya dalili a bisa cewa suna bautatawa waliyai qauluhu ta'ala أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وكذلك يعبدون الأنبياء كإبادة النصارى المسيح ابن مريم كما يدعى كما سبوتا وعنباوا كما يدعى كريستوتي يمشن suka bauta wa annabi isa alaihi salatu wassalam wa kadhalika ya'buduna al-mala'ika akwai kuma masu bautar mala'iku ka kaulihi ta'ala wa yawma ya jami'an ka tuna yinin da Allah zai tara su ga baki ɗayansu ka ambata musu wannan yini na zuwa thumma yaqulu lil mala'ikati sannan sai Allah ya ce wa mala'iku a ha'ula'i iyakum kanu ya abudun an gane ko wato a ha'ula'i iyakum ku suka wato ma'ana kasance suna bautatawa ko wa'ancan suka kasance suna bautatawa Allah zai ce wa mala'iku wa’yancan ku suka kasance suna bautatawa Allah zai tambayi mala'iku bayyana bi zalikal jawab an talbisihi to sai bayyana gare ka amsa dangane da cuɗanya wasa tsakanin ƙarya da gaskiya bi kaunil mushrikina ya abudunal asnama wa huwa ya abudul a wasu salihina bisa kasancewa mushrikai suna bautar gumaka shi kuma yana bautar waliyai da salihan bayi min waje haini ta fuska biyu alwajhu alawwalu annahu la sihhata li talbisihi babu inganci wajen cuɗanyawarsa tsakanin ƙarya da gaskiya min من أولئك من أولئك المشركين من يعبد الأولياء salihina. Ai daga cikin wato ma'ana mushrikai akwai masu bautar waliyai din da salihan bayi alwajhu thani fuska ta biyu laukadarna anna ula'ikal na la ya'buduna illa al-asnama da za mu kaddara cewa mushrikai ba sa bautawa kowa sai gumaka fala huwa bainahu wa bainahum ba bambanci tsakanin shi da su duk dai kusan wato ma'ana abu ɗaya ne li'annal kulla abada man la yuguni anhu shay'an kowanne daga cikin su ya bautawa wanda ba zai iya amfanar da shi komai ba wal ilmu inda Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sai rana asabar insha Allah na farko na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce don Allah malam me ake nufi da wali kuma a wannan zamani namu akwai wali din ko babu shi ah, kamar yadda wato ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin littafinsa mai girma ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun tabbas wali shine wanda yake son Allah kuma Allah yake son sa to ta yaya ne za a gane wane yana son Allah hanyar da ake ganewa shine yana kadaita shi da ibada yana kadaita annabinsa da biyayya to duk wanda ya kama wannan hanya sai ya zama wali sai ya zama yana son Allah Allah kuma maɗaukakin sarki wato ma'ana yana son sa to sai dai ita walittaka hawa hawa ce matsayi matsayi ne ni ga waliyan wannan al'umma abubakar ya fi kowa duk walittaka ka duk matsayinka abubakar ya fi ka sannan umar sannan usmanu sannan aliyu sannan sahabban manzan allah sun fi kowa sannan tabi'ai suka biyo bayansu sannan Atuba'u tabi'ina wa'annan su ne shugabannin waliyai sannan walittakan nan tana nan duk da cewa su wa'ancan suna cewa an rufe walittaka da shehinsu shine ƙarshen waliyai matukar ana wato ma'ana akwai musulunci ana bautawa Allah to walittaka tana nan kenan za ka ɗauka cewa walittaka tana nan har zuwa wato ma'ana wato ma'ana lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai kwa zai wato ma'ana ɗauke rayukan muminai ga baki ɗaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labari a ƙarshen lokaci Allah zai aiko wata iska mai sanyi babu wani mai imani daidai da kwayar zarra zai shaki wannan iska zai mutu sai duniya ta saura banda a shararai babu wanda za a saura sannan alkiyama ta tashi kamar yadda manzo Allah yake cewa la taqumu sa'atu illa alal ashrar to wannan zai faru to matukar akwai wato ma'ana ahli sunna ba su kare ba to walittaka tana nan to sai da kamar yadda na faɗa gwargwadon imaninka da Allah gwargwadon bautata masa gwargwadon imaninka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon biyayyaka gwargwadon walittakaka in mu manta ba za ku karanta da malam abdullahi a cikin riyadu salihin akwai sahabin manzan Allah da annabi ya aike su yana na a cikin babu karamatul auliya in kana so ka san waliyai ka karanta riyadu salihin imamun nawawi yi babi dangane da karamatul auliya to sai dai inda abin ya ban sha'awa waliyanmu ya kawo ba nasu ba duk babin sahabban manzon Allah ya kawo to da manzon Allah ya aike su leƙen asiri sai mushrikai suka yi musu da'ira suka kewaye su suna cikin wani surkuki sai wannan mushrikai suka ce da su su fito su fito sun ba su aminci ba za su yi musu komai ba sabai suka ishihari wasu suka ce to ai tunda sun yi an yi wannan ai sai mu fita ba wani abu wani daga cikin sahabai ya ce shi ba zai danka ba zai yadda da wato ma'ana wani aminci ga wanda ba musulmi ba wasu daga cikin sahabai suka sako nan da nan suka zuba wato suka saki mari duk suka ɗaɗɗaure su to daga cikin waɗanda suka ba da amanar shi dai ya sako amma shi ma bai gamsu ba ya ce to kun ga farkon cin amana ku? wasu kuma suka ƙi sakkowa wa'anda ba su fito ba mushirkan nan suka buɗe musu wuta da kibau wato ma'ana suka kashe su to daga cikin ganin wannan akwai ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah shi fa sai ya ce fa ba inda za shi daga nan ganin ya ja dinga ya ce fa shi ba zai ba za a kai shi maka ba nan take suka kashe shi suka bar gawarsa bayan sun isa da wa'annan sun kai wa'annan sahabbai maka sai aka ba su labari ai wannan da kuka kashe ai shi ya kashe wane shi ya kashe wane shi ya kashe wane a wurin yaƙi ya kamata a je a ɗauko gawarsa wallahi wato domin da Allah ya tashi nuna wa duniya karamar wannan sahabi wallahi sai ya aiko kudan zuma ya kare gawarsa suka kasa ɗauka kudan zuma da ita Allah ya kare kawar wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka kuskure ne a ce ahlus sunna ba mu yadda da karama ba mun yadda akwai waliyai mun yadda suna da karama amma fa akwai bambanci tsakanin karama da istidraji shi yasa ibnu taymiya yayi littafi an gane ko wato ma'ana al-furqan baina awliya'i shaytan rahman wa awliya'i shaytan akwai bambanci tsakanin waliyan Allah da na shaytan ina fata an gane to wannan shine da haka a dunkule kenan akwai waliyai suna nan kuma ba za su kare ba matukar akwai muminai a ban sai dai walittakan hawa hawa ce ta wani tafi ta wani duk mai son ya zama waliyi to sai ya ƙara azama wajen bautata wa Allah shi shi kadai ya ƙara azama wajen bin manzon Allah shi shi kadai sai ga kullum walittakarsa tana karuwa har ta kai wani lokacin a iya ganin karama a tattare da shi a yakin afghanistan din nan da rasha kamar da dan uwa malam abdullahi salih pakistan ya zo da wasu wato kasar kasar na bidiyo da aka ɗauka wallahi abin mamaki za ka ga wato ma'ana a kogon dutse su mujahidun ga tsananin wahalar abinci amma sai ga wato sun samu abinci kai ka ce wato ma'ana wato zuwa wato su ne suka aje an rinka samun wurare a cikin duwatsu Allah maɗaukakin sarki yana azurta su da abin da za su ci wannan ya faru a yakin da aka yi na afghanistan da rasha wannan ma yanzu da ake yi za ka yi mamaki irin abubuwan da yake faruwa da labarai za su je maka gwargwadon binka da allah gwargwadon wato ma'ana girman walittakaka da kuma irin karamar da allah zai bayyana wato ma'ana ta hanyar ka wallahu alam mai tambaya na gabana cewa malam ne ya bambanci tsakanin ah, taimako da kuma roko. sannan kuma wai shin ya halatta kamar kanin mutum ya tambaye shi wani abu tsanin na ga babu alaƙar ya tsakanin taimako da roko wannan har za a tambayi bambancin su roƙo wani abu ne wanda shari'a ta hana sai inda lalura akwai wanda shari'a ta yi musu izini idan sun shiga wata lalura ya halatta su yi roƙo kuma duk wanda za su roƙa su roƙe shi abin da zai iya yi ba abin da Allah ne kaɗai yake yin wannan abin ba taimako kuma wani abu ne wanda wasu suke yi wanda Allah ya hore musu sukan taimaka wa wanda ba shi da shi ina fata an gane to kaga wannan suna da bambanci ba su da wata alaka sai maganarsa ta ƙarshe ya halatta wato mutum ya tambayi kaninsa wani abu na taimako ko kuma wa ya tambayi kani ko kani ya tambayi wa wannan ya halatta matukar da yana da bukata ya halatta ya tambaye shi shi kuma ya tambaya in Allah ya hore masa ya taimaka gwargwadon ikonsa wallahu alam mutum da ya musulunta bai iya karatun fatiha ba shin zai yi shiru ne ko ya zai manzo Allah ya bada amsa dangane da wannan sallallahu alaihi wa sallam sai a koya masa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah gwargwadon wannan shine karatun surarsa da fatiha kuma ya ci gaba da koyo har ya iya karatun fatiha har ya kai kuma ya iya sura da zai kara a ciki wallahu alam mutum ne ya yi alwala ya sanya safarsa bayan asuba ta yi yana iya yin shafa a kan wannan safa tashi to hanyar da zan bayar mafi kusa a gane manzo Allah sallallahu alaihi Sallam ya ce matafi zai yi kwana uku da darare yana shafa akan hufi da safa ko takalminsa sawu ciki matukar bai cire ba mazaunin gida yini da dare to abinda malamai suka ce abin da ake nufi daga awar da ka fara shafar zuwa ya kewayo kenan misali yanzu da ashe zan iya sanya wato zan yi alwala yanzu a sallan magariba in sanya safata in yi sallah sannan kuma wato mana har ma a ɗauka na yi sallar isha daga ban cire ba sannan daga baya kuma na kwanta idan na tashi da asuba zan iya yin alwala in dai ban cire ba in shafa a kanta ko matukar in ba janaba ce ta same ni ba domin wannan yini da daren a wannan tsakani bai kai wannan awannin ba ina fata an gane to shi yasa mu hakikuna daga cikin malaman suna suka ce hanyar da za a fi sauki yini da dare annabi yana nufin awa ashirin da hudu daga lokacin da ka fara har lokacin ya dawo idan ne sallar asubahi ne shafa akan hufi ne sallah wato in wata asuba ta zo ba zan sake yi ba sai na tube kuma na sake yin alwala nasa ba a gane ba wasu ba su gane ba haka da a ce wato ma'ana na yi shafa a sallar azahar kenan sai azahar ta sake dawowa wato ma'ana shine wato ma'ana hanya mafi kusa da za a gane shine ma'ana yini da dare awa ashirin da hudu wallahu alam na'am kamar Eh. a dan uwa yake cewa shin mutum ya yi shafa a kan safa shin yana da wani lada ne ko ko a'a ma'ana in dai wato ka zo yin sallah musamman a alwalakai musamman a irin wannan lokaci na sanyi ko ma ba sanyin ba ka iya cirewa kai kai wanke kafa ka sannan ka mai da safarka magana ta gaskiya akwai lada domin hadisi ya tabbata manzon Allah yake cewa Allah idan yi mana sauki yana so ya ga muna aikata sauƙin da ya mana kamar yadda yake so in ya wajabta mana abu ya ga muna aikatawa to da aka shafa kan safa musamman a irin lokacin sanyi rukusa ce ina fata an gane ka fito daga gidanka ka yi alwalaka ka sa safarka da sawu ciki to sai shari'a ta maka sauƙi in kai alwalarka wanke ko ina maimakon ka cire takalmin sai kai shafa in kuma wato ma'ana ya wato ma'ana ka bambance akwai bambancin shafa akan takalmi da shafa akan safa sai ka cire takalmin ka sawu ciki sai kai shafa akan safarka sai ka mai da takalmin ka kaga shafarka akan safa kai zaka ci gaba da sallaka to wannan saukin da ka bi tunda Allah yana son sa Allah zai baka lada akan sa wallahu a'lam Ah, mai tambaya na gaba na cewa salamu alaikum wa rahmatullah ya ce don allah malam ina so a taimaka min a bayyana mu wannan uh, bukata ta wata musulmai ya ce ibn qayyim ya kawo ya kawo guraren da ake so mutum ya yi wa annabi salati a cikin littafinsa jala'ul afham akwai inda ya ce mustahabi ne a yi salati bayan kowace sallar farilla amma bai kawo hujja daga ƙur'ani ko hadisi ba ya dogara ga wani mutum da ya ce shi ya yi mafarki da annabi wai annabi ya sumbanci ya sumbance shi ya sumbanci goshin shi a mafarki da aka da aka yi tambaye shi dalili sai ya ce domin shi wannan mutum yana karanta laƙar ja'aku da salatin annabi bayan kowace sallah sai yake cewa to shin malam wannan shine ma'ana hujja ko kuwa abin yake to dan uwa mai wannan tambaya da farko ka sani manzan a imamu shafi yana da wata magana mai tsada da yake cewa aballahu an yutimma illa kitabahu Allah ya ki a ce ga wani abu cikakke gaba ɗaya babu kuskure a cikinsa sai alkur'ani kuma sai abin da ya inganta daga maganganun manzon Allah amma diyar da mutum ya kai da sunna ya kai da malinta ba yadda za a ya ɗau littafi ya rubuta a ce gaba ki duk abin da yake ciki gaskiya wato daidai ne zai iya daidai zai iya kuskure to amma shi mai wannan tambaya ya bani dama in duba shin shi jila'ul afham naka da ka duba a ƙarƙashin wannan abu da ya kawo babu wani mai ta'aliki da ya ce wani abu kaga ya kamata akwai mashhur ya yi wato ma'ana ta hakikin wannan littafi da ta'aliki a kai amma insha Allah wannan magana da ka faɗi babi amma dai zan yi iyayi na duba da yanayin lokaci in duba wannan mas'ala in ga su wannan suka yi ta hakiki da ta'alikin littafin mai suka ce amma da ni a fahimta ta wannan ba zai zama dalili na wato ma'ana yin hakan ba ta hanyar mafarki wannan ba zai iya zama dalili ba wallahu alam eh, wannan na cewa malam na kasance ina aikata wani aiki wanda yake zunufi ne idan mutum ya aikata shi na sai na zanto cewa na tuba amma da na ɗauki lokaci mai tsayi sai dai nakan koma izuwa wannan abu to malam da Allah ya wannan tuba nawa sannan kuma yana roƙon addu'a akan malam ya tashi da addu'a da kuma sauran masu zuwa karatu akan ya daina wannan aiki ga baki ɗayansa har tsawon rayuwarsa to kafin amsa wannan tambaya akan tambayar da ta shuɗe sannan yan uwa mu gane cewa a tafarkin da muke bi babu wanda za a ce duk abin da ya faɗa daidai ne sai manzon Allah kuma babu wani malami a wannan tafiya ta sunna tun daga kan abubakar siddiq radiyallahu anhu har Allah ya naɗe ƙasarsa da za a ce ana bin maganarsa ɗari bisa ɗari wannan sifa ce ta manzan Allah shi kaɗai muke bin maganganunsa mi'a fil mi'a ɗari bisa ɗari amma wani manzan Allah zai iya daidai zai iya kuskure mukan bi su a inda suka yi daidai inda suka kuskure ko mu nema musu gafarar Allah domin malaman sunna ne ba da ganganci suka yi ba wajen ƙoƙarin neman gaskiya ne suka kuskure ya kamata a san wannan a tambaya ta gaba ba a cewa na yi laifi na tuba sai an kalli sharaɗan tuban ba a yadda mai laifi ya tuba sai sharaɗan nan guda biyar sun tabbata kamar yadda muka karanta su ni da ku cewa to in wannan ya tabbata tabbas mai wannan laifi ya tuba kuma ba mamaki a hali irin na ɗan adam kuma kamar yadda dalilai musamman sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yi nuni a iya samu mutum yana laifi ya tuba tuba na gaskiya kuma ya sake komawa to wannan abin da za ka yi sai ka sake komawa irin tuban da ka yi na gaskiya shi ma ka sake tuba sannan kuma da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare ka daga wannan laifi da kake yi amma ba malamin da ya ce in kai tuba sharaɗan tuba suka cika shaidan ba zai iya yin nasara akan ka ka iya komawa ba irin wannan tana faruwa to sai kai kokari ka tuba kuma ka yawaita istighfari in Allah ya ga dama sai ya yafe maka sai kuma kaga ya kare ka daga fadawa irin wannan laifi amma dai ba a cewa an tuba din sai wayancan sharaɗan sun tabbata wallahu alam a tambaya ta ƙarshe yana cewa da Allah malam Eh, me ake nufi da waɗannan kalmomi ya ce marfu'an da kuma mankufan da musalsal da kuma mu'an'an a tun malaman hadisi sun ce hadisi marfu'i suna nufin abin da rawi ya ce manzon Allah ya ce ko kuma abin da ya tabbata maganar annabi ce ko aikinsa ko tabbatar tabbatarwarsa a wajen malaman hadisi ana kiran wannan hadisi marfu'i sai dai marfu'i ya kasu kashi biyu akwai marfu'i lafzi akwai marfu'i hukuman kamar wato ma'ana wato ma'ana faɗin abdullahi dan umar radiyallahu anhu kunna nughassilu mayyita fa minna man yagtasil wa minna man la yagtasil to wannan malamai sukan bashi hukunci biyu su ce hadisi ne mawqufi lahu hukumar raf'i an gane ko kaga shine wato ma'ana marfu'i hukuman kenan hadisi ne marfu'i ta bangaren hukunci amma idan malaman hadisi sun ce hadisi mawqufi suna nufin maganar sahabi ko aikinsa radiyallahu anhum ajma'ina maganar sahabi ko aikinsa kuma ya tabbata ya faɗa ko ya aikata to wannan shine hadisi mawqufi ina fata an gane kuma an bincika wannan magana ba yadda za a yi a jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato ma'ana fahimtar sahabi ce yayi ko aikin maganarsa ce ko aiki to wannan shine hadisi mawqufi hadisi musalsal wannan yana faruwa ne ta cikin sanadi kamar yadda akan sa an samu ta fuska biyu lokacin da manzon Allah ya gaya wa sahabi hadisi sai ya kama gemunsa to kuma shi ma sahabin da ya tashi karantar da hadisin lokacin da yake karanta wa tabi'i sai kama gemunsa ya ci gaba da bayanin hadisin shi ma wannan tabi'i da sahabi ya koyar da shi zai kaya wa almajirinsa daga cikin atba'u tabi'ina shi ma da ya zo faɗar hadisin sai ya kama gemunsa har zuwa ƙarshen sanadin don an samu duk wanda ya bada labari sai aka ce ya taɓa gemunsa to wannan hadisi shine hadisi musalsal wannan ya tabbata ta bangaren kama gemu akwai kuma hadisi sahihi manzon Allah lokacin da ya faɗa ya taɓa cinyarsa haka shi ma sahabi haka tabi haka atba'u tabin har karshen sanadi to duk sa hadisin da aka same shi da irin wannan sura to shine malaman hadisi suke kiransa hadisi musalsal wajen karantar da shi an yi wani aiki in ma kama gemu ko ɗora hannu aka ko taɓa cinya da sauransu hadisi mu'an'an kuma shine hadisin tun daga farkon rawin ya fara da an fulanin an fulanin an fulanin an fulanin wato an karɓo daga wani an wane an wane an wane anin nabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi shine mu'an'an shi wannan hadisi shi ma kamar sauran hadisai ne hadisi ne ingantacce to sai da inda illar take sai aka yi amfani da an ana sai kuma aka samu mai tadilisi kamar wato ibn ishaq mudallas ne yana yin tadilisi to lokacin da aka zo kan muhammad bin ishaq sai aka ce an Muhammad ibn Ishaq shi kuma daga wajensa sai ya ce an wane to wannan hadisin malamai ba za su karbe shi ba saboda wato shi yana tadilisi kuma yayi an ana amma da ya ce haddasana ko akbarana ko sami'itu ko sami'ina ko haddasana ko haddasani ko akbarana ko akbarani to wannan illa ta kau amma ya ce an fulanin to wannan an san akwai wata illa kuma tadlisin nan kashi kusan hudu ne ko fiye da haka akwai tadlisul isnad akwai tadlisul shiyuk akwai tadlisul taswiya akwai kuma wato tadlisul sukut shi kuma idan ya zo mai illa sai ya ce shi mai tadlisul sukut ba zai ce an an ba sai ya ce haddasana fulan haddasana fulan haddasana fulan haddasana fulan idan ya zo kan mai illar sai ya ɗanyi shiru sannan kuma sai ce amma lokacin da yake karantawa da sauri haddasana haddasana da ya zo kan wannan mai ila sai ya yi shiru sai kuma ya ce haddasana to wannan shine malamai suke kiransa tadlisu shiyu a sukut to wannan shine mafi sharri ina fata an gane to wannan dai a dunkule sai kuma mun koma littattafan mustalahul hadis insha Allah sai a ga fadadawa da malamai suka yi dangane da kashe-kashen tadlisi wallahu alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sai ranar asabar insha kuma muna nan da in Allah ya yarda muna ga sati mai zuwa dai za mu yi karatuttukan mu amma ina ga tunda yanzu sallah sati biyu ta rage daga yau to ina ga mun yi sati mai zuwa za mu rana ita yau za mu tafi hutu insha'Allah, Allah sai bayan sallah dan mun ce za mu yi rana ta in ta zagayo jajibere ce rana ta biyu kuma sallah ne wallahu alam ga sati mai zuwa insha Allah za mu karatu tukan mu sai mu tafi hutu sai dai akwai matsalar yin azumin ranar arfa ranar asabar mai yiwa zai kama insha Allah rana ita yau ko kuma ran asabar in mun dawo zai an yi tambaya ko bayani yazo za mu yi bayanai akai da kuma maganganun malamai da fahimtar su akan wannan wallahu alam